الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uku ga watan ko in ce biyu ga watan al-muharram shekara ta shida hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine kuma ya dace da 26 ga watan goma shekara ta da sha hudu a lissafin turawa darasi na arba'in da biyar a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria yau da taimakon allah tabaraka ta'ala za mu kammale magana a kan salatul ghaib yi wa wani sallah wanda baya nan lokaci ya cin mana satin da ya gabata ba mu kammala ba ina jin yau za mu tashi ne akan faɗin shekul nasiruddin al-albani Allah ya masa rahama cewa qultu النجاشي rajulun مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته إلا أنه كان يكتم إيمانه mun dan yi wannan ma amma bari mu fara daga nan najashi mutum ne musulmi Yayi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaskata annabi akan annabta tasa shi wannan sarki duk da cewa kirista ne a da amma dai yi imani illa annahu kana yaktumu imanahu sai dai kawai ya kasance yana mai boye imaninsa wal muslimu idza mata wajaba ala al muslimina an yusallu alaihi idan mutum musulmi ya mutu to wajibi ne akan musulmi yan uwansa su yi masa sallah a bisa wannan jawabi kam yanzu na ja shi ba musulmi ba ne musulmi ne sai dai kawai yaktumu imanahu yana ɓoye imaninsa duk da cewa basharaki ne shi babban mutum ne amma yana cikin yanayin da bai sai bayyana imaninsa ba a wannan lokaci duk sa duk sarautarsa to sai ya ɓoye imanin nasa to amma ɓoye imani baya nuna mutum ya zama kafiri aiki. kenan yana da sauran hakki na cewa shi musulmi ne a yi masa duk abin da ake musulmi amma al'ummar da yake shugabanta jama'ar da yake rayuwa da ita ita bata san kimar musuluncin ba ba ta yi imani da musuluncin ba to sai Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin mutuwar shi najashi ashama kenan sai annabi ya dauki wannan gabara ya dauki wannan hakki ya dauki wannan nauyi cewa bari a rinka yi bari a yi wa najashi sallah illa annahu kana baina zaharanai ahli al kufr sai dai kawai kuma yana gaban kafirai ne ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه babu wanda yake kusa da shi shine bi hadaratihi wanda yake kusa da shi zai iya daukan nauyin yi masa sallah فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك sai ya lazumci manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya zama lazimi akan annabi dole akan manzon Allah cewa ya yi masa sallah idh huwa nabiyuhu wa waliyuhu saboda manzon Allah ɗin din annabin sa, kuma shine majibincin al'amarinsa wa haƙun nasi bihi kuma annabi shi ya fi cancanta da najashi din ya fi kowa cancanta da shi fa hadha wallahu alam huwa sababu alladhi da'ahu ila salati alayhi bi zahiril ghaib Allahu alam Allah shine mafi sani wannan shine sababin da yasa annabi yayi wa jashi sallah kamar albani yana so ya taƙaice maka magana akan salatul ghaib ba haka ake yin ta sakakai ba kaidi ba sai idan mutum yana cikin irin wannan yanayi ya mutu a wurin da yake wato ba a yi masa sallah ba to wannan sai a yi masa a ra'ayin sani dinar albani dan zaka ga zai zo ya magana da take karfafa ka haka nan gaba Ya ce fa ala hada Iza mata almuslimu bi baladin min albuldani idan mutum musulmi ya mutu a wani gari cikin garuruka wa qad qudiya haqquhu fi salati alaihi. kuma an riga an sauke hakkin wannan musulmi wajen yi masa sallah ina maimaita wannan magana kuma ina maimaita don mu sani cewa jama'a hakki ne akan dan uwan mu fa idan mu mutu mai sallah kinan kaga bata taso ba a zuwa gayyaci mutum sallah gawa ya ki zuwa fa in din kana so a rinka zuwa na ka rinka zuwa na mutane kuma jama'a wajibi ne tilas ne sallar gawan nan dole ne bai halatta mutum ya mutu ba yi masa ba kuma hakki ne yadda ka san mutum yana bin ka bashi kaga dole ka biya shi to haka kuma yake hakki ne akan al'ummar musulmi ga baki daya idan mutum ya mutu sai an yi mai sallah yanzu idan mutum musulmi ɗaya zai mutu a Kano duk mutanen Kano su yi jahuli su manta da gangan su kisi mai sallah to gaba ɗaya musulmin Kano sai Allah ya ɗauke su da alhaki na cewa ya aka yi dan uwanku ya mutu ba ku mai sallah ba amma idan da mutum musulmi zai mutu mutum uku ko mutum hudu ko mutum biyu a cikin mutanen Kano suka yi mai sallah shikenan ba za a kama sauran mutane me yasa ba ku yi mai sallah ba dan fardu kifaya ce idan kama bihi al-ba'du saqata anil baqina idan wani bangare ya tsayu yayi wannan sallah din to nauyi ya saukaka ko ya sauka ga saura to a nan gurin ku fahimci wannan ya ce fa'inna la yusalli alaihi man kana fi baladin akar ga'iban anhu shi wannan najashi fa ba wanda zai masa sallah a wani gari daban wanda yake nesa da shi fa in alima annahu lam yusalli alaihi li'a'iqin aw mani'i udrin idan har aka fahimta cewa ba a yi masa sallah ba saboda wani abin da ya hana ko wani uzuri kana sunnatu an yusalla alaihi wala yutraku zalika li bu'dil masafa sunna ta annabi shine fa lalle aiwa wannan mutumin salatul ghaib ko da baya garin gawarsa ba ta garin kar a bari wai don cewa yana nesa shine bu'dil masafa fa yusallu alaihi istaqbalu alqibla idan har za su yi masa sallah din sai su kalli alqibla walam yatawajjahu ila baladil mayyiti bai halatta a fuskanci garin mamacin ba in kana fi ghairi jihatil qiblati idan dai garin da mamacin nan ya mutu ba wuri ne mai kallon alqibla ba kamar yadda muka faɗa a satin da ya wuce an samu mutanen da idan mutum ya mutu a yamma to yanzu a mai salatul ga'ib sai gaba ɗaya da limami da mamu sai su kalli yamma saboda za a mai salatul ga'ib wannan bid'a ne kuma bai halatta ba وقد ulama بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب to yanzu ya kawo wani ra'ayi kuma an samu wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa makaruhi ne ma yin salatul ghaib din nan duk wannan bayanin da muka yi ta yi to akwai masu ra'ayin cewa ma makaruhi ne wa za'amu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana maksusan bi hadha al kuma sun raya cewa ai wannan khususiya ce ma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi كان في حكم المشاهد للنجاشي saboda wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hukunci kamar gashi yana ganin najashi din ne me yasa annabi yayi mai sallah ai da man kamar gashi yana ganin sa ne in ji su da fada fa tunda shi manzon Allah ne ai yana ganin najashin yana ganin gawar kenan limaru ya fi ba'd al-akhbar saboda an ruwaito daga cikin wasu labarai asar أنه قد سويت له أعلام الأرض حتى كان يبصر مكانه وي shi annabi a lokacin da najashi ya rasu wai an shimfiɗe masa a alamul ardi wato duwatsu na bayan ƙasa ga baki ɗaya sai aka kwantar da duwatsu gaba ɗaya aka yi labelin ɗinsu aka yi flat da su ranar da wai shi ya rasu daga madina inda yake kawai sai gashi yana kallo gawan najashi da inda najashi yake wai shi yasa annabi ya yi masa sallah haka ake fada wannan maganar imamun nawawi ya ambace ta a cikin almajmu'u sharhul muhazzab babban littafi ne mai kyau da ya tattauna akan matsaloli da yawa na addini na fiqhu to amma wannan hadisi wannan magana tana ci abinda malamai suke cewa da ita khayalat ba ta da asali ba ta da tushe rayawa ne kawai ake babu hujja a kai ya kuma ambaci wani hadisi na al'ala ibn zaid ina eh, da yake magana akan an naɗe wa annabi ƙasa ana yi wa manzan Allah naɗin ƙasa wai wata rana an nade manzon Allah ƙasa har ya je sallah wa Muawiya ibnu Muawiya a Tabuka an taɓa yin irin wannan aka nade manzon Allah ƙasa ya je masa sallah eh mai sallah amma ya ce wannan hadisi ne za'ifi. malaman hadisi sun raunana wannan hadisi na cewa an naɗe wa annabi ƙasa ya je yayi wani sallah daga cikinsu akwai imamu al-bukhari ya ce hadisin ba shi da kyau nan hadisi ne da imamu al-baihaqi to wannan magana din ta cewa ai annabi an shimfiɗe masa ƙasa ne gaba ɗaya har ya hango na ja shi ya masa sallah za ku ji ana faɗa a wasu wurare amma ilimi ya tabbatar da rashin ingancin maganar ya ce wa hada ta'wilun fasidun wannan tawili ne lalatacce li'anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza fa'ala shay'an min af'ali shari'a saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matukar ya aikata wani abu daga cikin ayyuka na shari'a kana alaina mutaba'atu mutaba'atuhu wal ittisa'u bihi akanmu mu musulmi za mu yi wa manzon Allah biyayya da duk abin da ya aikata don Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah katira hakika kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga wanda yake tsammanin gamuwa da Allah lami lafiya yi koyi da manzon Allah wanda yake fatan ya je lahira ya gamu da Allah lami lafiya ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan ya zama ahlus sunna na'am ahlus sunna shine wanda yake bin annabawa mai ma'ana ahlus sunna na'am masu koyi da annabi to idan wani yana yin tutiya shi ahalul bida'i ne shi ya yadda shi dan bida'a ne dan yi wa annabi kishiya ne dan kawo shari'ar da ba manzo Allah ya kawo ta bai kakaba wa al'umma ce sai an yi لا آية ولا حديث ولا أثر ولا قول ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا أثر ولا ولا أكي بوتد متاني ديوة دلتي أبو وانا cikin abubuwa na da ake ɗora mutane suna ولا bidiyoyin nan duk wala wala ce to kai kuma sai ka ji wani ɗar akan cewa kai ahlus sunna ne kai mabiyin annabi ne akwai wani nauyi akan wannan duk wanda ba baya ba annabi zai shiga aljanna ba haka alqadi iyadu mai ashafa ce sa'adatuna mashrudatun bittiba'ihi rabautan mu da samun aljannan mu an sharɗanta ta da mun bi annabi wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin idan kun bi shi shi wa shi Muhammadu za ku samu shirya وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم bai dace ga mumini namiji da mace ba yayin da Allah da manzan Allah suka yanke hukunci akan wani abu wai mutum ya zama yana da wani zaɓi na nashi idan manzan Allah ya faɗi magana ba a kawo kowa magana annabi ita ce kat idza qalat hazami saddiquha fa innal qawla ma qalat hazami so magana annabi jama'a ita ce kat in dai ya tabbata ya faɗi ta to dole cire hula ake a yi da'a abi kawai so mu musulmi idan har annabi ya aikata wani abu da sunan ibada kuma ba a samu dalilin da ya nuna cewa nasa ne shi kaɗai ba to mu yana kanmu mu yi masa da'a mu yi masa biyayya har yanzu a cikin wannan al'umma din akwai wanda suke da wani irin gajeren tunani Allah gyara da mu gaba daya wai idan an ce abu manzo Allah wai mutum yanzu yana cewa yo a zo a ce abu manzo Allah abu Muhammadu kai annabi ne wai an ce kai biyayya manzo Allah wai kai aiki irin na da musu ya ce to kai annabi ne da Allah malam ka ji wani irin jahilci malam bai rijista to cewa aka yi duk wanda ya aiki irin na annabi ya zama annabi ko kuma cewa aka yi abinda annabi ya yi Allah ya gaji yadda mutane ba za su iya yi ba to wucewa aka yi mu bi shi wa in tuti uhu idan kun bi shi ta hatadu za ku samu shirya shine sharadin ban sani ba ko an fahimta layu ulamu illa bi dalil. keɓance annabi da wani abu wannan abun na annabi ne kadai ai manzan Allah ne kadai ya yi shi ko shi kadai zai yi shi ba a iya gano shi in ba da dalili na shari'a ba duk abu na ibada idan annabi ya yi to ba a cewa a ah, ai shi shi kadai ne zai yi sai inda nassi da dalilin da ya nuna haka din ومما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم abin da yake nuna cewa wannan abun ba kususiyar manzon Allah bane sallah wa najashi din saboda akwai wanda wannan magana waɗanda suka ce ai an bude annabi ne wuri ya je ya gani neman sallah to ai ga hadisin ya tabbata annabi ya ɗebi sahabbai suka fita wurin sallar da inda ake wa gawa sallah idan da hususiyarsa ne zai ɗauke su su tafi shi dai zai je mai sallah akwai abin da yake hususiya ne ya kuma ana su yanzu kamar azumin wisal mutum ya yi azumi annabi yana yin wisal ya yi azumi yau ba zai buɗe baki ba ba zai saur ba ya ɗora gobe ba zai buɗe baki ba ba zai saur ba ya ɗora jibi ba zai buɗe baki ba ba zai saur ba ya ɗora gata ya jera misal sabai sai suka yi tabinsa suna koyi da shi sai ce la taf'alu kada ku fa inni lastu ka hay'atikum ni ba irin ku bane fa inni ut'amu wa usqa ana ciyar da ni ana shayar da ni yanzu wannan ba dalili ne karara da zai nuna cewa ta bane yace kar ku ni ba irin ku bane ba saboda ni ana ciyar da ni ana kuma me ana ciyar da ni ana shayar da ni ana ciyar da ni ana shayar da ni to ana ciyar da shi ana shayar da shi kai kai wa yake ciyar da kai wa yake shayar da kai in kana yin azumi kaga babu kenan ba za ka iya jure yunwa irin wacce annabi ya jurewa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana dai suka daure suka yi ta bin din a haka suka yi tabi suka yi tabi suka yi tabi suka yi tabi manzo Allah ya gane ana ta sa ana ta sa din ai malam ba sai suka karewa Allah ya kaddara sai aka ga wata ai wannan sai Allah ya kaddara annabi sallallahu alaihi wa sallama sai dakatar da azumi yace na so ne in ga iya gudun ruwanku ai na ce muku ni ba irin ku bane kaga wannan karara yin azumi a wisal din ya keɓanci annabi ne sallallahu alaihi wasallama duk da cewar akwai malaman da suke gani saboda a asar din hadisan an nuna akwai wanda din sun daure suna ganin ai annabi ya hana su ne dan tausayin su ne ba wai dan haramun bane ba ba sani ko kun fahimce ni tausayin su yake ji sai ya hana su kenan ba wai ya hana su ne saboda haram ne ayi ba shi yasa yanzu din ma ana samun ɗaiɗaiku kamar yadda riwaya suka zo ɗaiɗaiku a cikin salaf magabata akwai wanda suke yin wannan wisal din sai mutum ya kwana uku yana zo <laughs> ka duba yadda mutane suke kokawa da kwanuka da tukwane da magariba to imanin ma malam mataki mataki ne a wani abun an dai a karanta shi dai Allah ya sa albarka sai mun taho kenan ko kamar yanzu misalin aure sama da mace hudu wannan kusurfiyar annabi ne ko ba haka bane annabi matansa goma sha ɗaya yanzu na duk wanda ya auri mace biyar shida to akwai alamar tambaya a kansa ya saki layi ya saki hanya amma manzo Allah ya halatta gare shi kamar rabon kwana kusurfiyar annabi ne shi ba dole ba ne ina nufin khususiya ma'ana shi annabi Allah ya bashi dama ba sai ya raban kwana ba turji man sha'u min hunna wa tuwi wa tuwi ilayka man wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik annabi ya ga dama Allah ba shi dama ya ware yi wata guda a ɗakin wata Ya shekara guda ma a ɗakin wata Allah ya ce ka matso da wanda ka ga dama ka nisantar da wanda ga dama wannan khususiyar annabi ne kaga akwai nasi akwai dalili akan haka ko ba haka bane idan ya kabbara sallah yana yin sallah yanda yake ganin gabansa haka yake ganin bayansa wannan khususiyar annabi ne kar wani shehi ko wani wali ko wani akramaka Allah bayan an kabbara sallah ce ina fa ganin ku to ai ka san zamani ne na kakale kakale yawa wannan annabi ne ya shafa kawai kuma shi ma manzo Allah din sai in yana sallah ne sai in yana sallah ne yake gani a baya wannan ma ya tabbata a hadisi ya zo ya kabbara ya zo dab da kamar zai kabbara sallah wata rana kawai sai ya juyo sai ya gyara wani asu ya ce gyara gyara ka faɗa ka gyara kirjinka ashe Allah ya nuna ya ce ina ganin ku ta bayana duk wasu wasi da duk wani taɓa-taɓan da wani zai yi annabi yana kallon shi kaga wannan menene hususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi duk baccin da zai alwala ba ta warwarewa khususiyarsa ce kaga nan duk akwai dalilai inda zai bacci daga nan har zuwa shekara baya canja alwala sallallahu alaihi wasallama yace zuciyata tana bacci amma idona yana bacci amma zuciyata ba ta bacci tanamu ainiya wala yanamu qalbi a idona za ku ga na rufe ido ina bacci amma zuciyata a fadake take amma mu tanamu ainaina wa yanamu qulubuna idan mu yana bacci kuma zukatanmu ma suna yin bacci wa tanamu qulubuna din kim kenan <laughs> to kaga jama'a waɗannan misalai ne na khususiyatun nabi abubuwan da sun shafi annabi sallallahu alaihi wasallama shi shi kadai ko ba gane ba kuma khususiyar manzo Allah ne mace ta zo ta bashi kanta da kanta ba sai ya bada sadaki ba idan mace ta ba ta kanta da kanta ga annabi ba sadaki yayi امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك min دون muminin wani ce khususiyar ya bance ka kaɗai banda sauran muminai so jama'a ba a gane khususiya sai da hujja sai da dalili wanda suka ce wannan sallah da aka yi salatul ghaib aka yi wa najashi khususiya ne babu hujja akai an fahimta ne abin da Sheikh Albani yake so ya nuna wa mimma yubayyinu zalika annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja bin nasi ila musalla fa saffa bihim ko fa sallu ma'u ya sahu da mutane suke sallah tare da shi sallallahu alaihi wasallam wa ma anna hadha tawil fasil wallahu alam mana albani yace daga nan aka gane wannan tawili lalatacce ne Allah ya baro kansa ne وقد استهثن الروياني وهو شافعي أيضا إمام الروياني يا كوتتا ضد شاء مذهب الشافعي يعني شيما ما ذهب إليه الخطابي يا كوتتا cewa abin da Imam al-Khattabi ya tafi abu ne mai kyau menene abin da ya tafi ya ce wa mazhab Abi Dawud aidan shine ko Abu kuma du ترجم للحديث في سننه بقوله باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك da ya zo sai ya ce babin da ke magana akan sallah akan musulmi ko sallah ga musulmi da ya mutu a garin shirka kenan a iya yin salatul ga'ib ga mutumin da ya mutu a garin da yake na mushrikai ba garin musulmai ba abinda albani yake so ya dire gare shi kenan idan mutum ya mutu a gari na musulmi to ba sai an ji an mai sallah ba a ra'ayin shi wasu malamai kuma sun ce a ai addu'a ce salatul ghaib yanzu a ce dan mutum an yi masa addu'a a Kaduna a Kano ma ba za a yi masa ba za a yi masa واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح المقبلي wani babban malami alama muhaƙiƙi sheikh salihu ya zaɓi wannan ra'ayi kamar yadda ya a cikin littafin nailul autar sharhu muntakal akhbar littafi ne mai kyau kwarai da gaske da yake magana akan fiqhul hadith ɗalibin ilimi baya wadatuwa da nailul autar duk wanda ke so ya san hadisi hadisai da suke magana akan mu'amala da ibada to ya koma nailul autar واستدل لذلك بالزيادة التي وقعت fi بعض طرق hadis. ya kafa hujja da ƙarin da ya zo a wasu bangaroni na hadisin cewa inna akhakum qad mata bi ghairi ardikum annabi cewa yayi eh, dan uwanku fa ya mutu a kasar da ba ta ku ba qumu fa sallu alaihi ku tashi ku yi masa sallah kaga anan gurin abinda nake so mu lura sai annabi ya ce bi ghairi ardikum ba a garin ku ba a ah, ashe ana yin salatul ga'ib ne a garin da mutum ya mutu in ba garin su bane ba me garin su ba garin musulmi bane wa sanadu ala shartu shaykhain sanadu wannan hadisi abin sharadin muwadi da musulmi wa mimma yu'ayyidu adamu mashru'iyyati salati ala kulli ghaib daga cikin abin da yake karfafa rashin shar'antuwan sallah wa dukkan wani ga'ibi wani mamacin da baya nan a gari akwai mutanen da sun tafi kowa ma ana iya maza a zuwa mai sallan nan kowa ma suka bude kofar kawai wasu ma suka shigar da harka dan nema nema a ciki eh idan wani dan babban alaji mai dan maiko ne ya mutu in ba a gari ya mutu ba sai a hada mutane a ce za a yi salatul ghaib dan a dan samu na wani abu ka san mu a kasar Hausa addu'ar ma biya ake yi ai kwarai da gaske da kake ji ana cewa akaram kallah taimaka da addu'a musamman an zo wajen mutuwan nan addu'an nan da ake ta mutuwa ai biya ake ai zamu zo kan magana kan bidiyoyi da ake yi na addu'o'in nan duk wanda ya dan tofa sai an aika mai wani abu shi yasa gaggawa ake yi. mutum ya taho da dogon cirbinsa yana sauri da rawaninsa eh kwarin kuwa a ah, to za ka je ka samu cefa nan kamala ji a ya bayar addu'an nan a iya ko ba iya ba sai an maka an yi addu'ar an yi wasu duk addu'o'in da za a faɗa an yi an gama aka ce akaram kalla dan kammala mana ya rasa me zai ce sai ce a karanta ta hiya iya salihina <laughs> saboda ga in kullu wallahu kafa ukun ne an faɗa ya kafi ya shafi din an faɗa hasbunallahu wani ya ce a kawo ta fatiha din an ce a kawo kafa kaza kaza duk abin da ake zazzaban a faɗa an gama tashar ta kure ya rasa inda zai sai Allah ya bashi tunani ya ce a yi tahiya bid'a kenan ita bid'a ba ta bata da malami yaki ba ta da ka'ida yanda ka ga bol ne a filin buga bol ta kuran ake yi ni yanda ka yanko kace ai kawai za a yi ba haka haka za ka ta yayi a garin nan ba kwanakin nan kawai da an yi taro sai a ce bisirul fatiha da kuna ji ana yi ba a yi daga baya ne aka kirkiro ta kuma haka kawai ne ya kirkiro ta wallahi kuma hakan yanzu kuma ake rediyo bisalar Fatiya, talabishin ma bisalar Fatiya, taron daura aure bisalar Fatiya, taron siyasa ma bisalin yan siyasa ma yanzu sun gane bisalar Fatiya. nan suke <laughs> Allah Allah ganar da mu ba ai hakuri na san da zafi yanzu wanda yake abin sai je yana tafasa daga mutanen nan dan abin ma da ake an zuwa abin nan hakuri za ka yi ka saurara ka ji ka gyara yawa kada motar ta tashi babu kai an gane yan uwana to a nan gurin malam zai raddi ne ga waɗanda suka mayar da sallar kowa da kowa ya faɗa a ciki akwai waɗanda sai an ga mai ɗan maiko alaji mai ɗan dama-dama ko dan mai mulki haka sai a ce gaib gaib salatul gaib idan fakiri ne ya mutu a wani gari talaka miskini miskinan za mata raba ba wanda zai masa gaib sai jama'a gaib kaga abin ya zama <laughs> akwai san zuciya a ciki to shine malamin zai raddi a kai yace yace yace annahu lamma matal khulafa'u khulafa ar-rashidun wa ghayruhum ah ba an yi halifofin nan shiryayyu masu shiryawa ba su Abubakar da Umar da Usman da Aliyu lam yusalli ala ahadin min al-muslimin alayhi salatu al ba a ruwaito ko ɗaya daga cikin musulmi ba a wani gari yayi musu sallar ghaib kaga ma masu matsayin kenan ku fahimce ni idan da salatul ghaib din ana yin ta a kofa a buɗe ne haka kawai saka kai kun fahimce ni albani yana so ya da karfafa ra'ayinsa ne kasa yana da karfin hujja inda a ce yadda aka bude kofar cewa kowa a je a yi masa koyaushe a je a yi to ga abubakar ya rasu ba a ruwaito cewa an mai salatul ga'i ba wani ƙauye ko wani gari ba ga umar ya rasu kashe shi ma aka yi ba a ruwaito an masa salatul ga'i din a wani gari ba ga a madina su suka rasu ga aliyu kai ya rasu a kufa ba a ruwaito an masa latul din nan ba a'a to yaya ashe abin ba a buɗe ke ga haka ba walau fa'alu la tawatara an-naqlu bidhalika anhum da sun aikata haka aiko da an samu nakali mutawatiri riwaya mutawatira jama'a za su ruwaito da yawa cewa an yi wasu abubakar da umar salatul zai to mal albani ce fa qabil hadha bima alayhi kathirun min almuslimin alyawm ka hada wannan kai mukabalar wannan da abin da yau da yawan musulmi suke kai min salati ala kulli ghaibin cewa duk wani wanda baya na iya mutu kawai sai mai sallah la siyama idza kana lahu dhikrun wasitun musamman ma idan yana da ambato kuma shahararren mutum ne shine zikir wasit walau min an-nahiyati siyasayya faqat ko da ku ta bangaren siyasa ne albani ya ce ko ta bangaren ko wani dan siyasa ne sai ga mai sallah saboda yana da matsayi wala yi orafu bi salahi dan siyasa ne kurin ba a ma san shi da salahi ba au khidmatin lil islam ko hidimar musulunci ba san shi da shi ba ka duba wannan fatan lokacin albani yake magana akan siyasa siyasa saboda tana ɗiban mutane ai kwarai kwarai gaske ولو كان مات في الحرم المكي وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر abin da ake idan ɗaya daga cikin waɗannan mutanen ne lahu zikirun wasitun mai matsayi da ambato ko wani babba daga cikin 'yan siyasa ne in ya mutu ko da ba a san shi mutumin kirki bane wallahi ko a harami ya mutu aka yi mai sallah alhazai suka haɗu suka yi mai sallah tun da dai shi ɗan dama mai dama ne to a garin su ba sai an sake mai wannan sallar yi saboda yan uwansa da danginsa sai ai limami kaza ya yi kokari ya dada sa an yi mai salatu ga'ib yana da matsayi Kabil ma zakarna bi mithli ya salati haɗa abin da muka ambata da misalin wannan sallah ta'lam yaqinan annaha min al-bid'i albani zai rufe kenan yanzu za ka gane yaƙini cewa irin wannan sallah salatul ga'ib saka kai sake ba kaidi kowa a jiya mai saboda mai dan dama dama ne yana yana daga cikin bidoyi allati la yamtari fiha alimun bi sunnati duk wani malami masanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi jayayya ko shakka ba wa mazhabi salafi radiyallahu anhu da wanda ya san mazhaba ta magabata na kwarai so kenan yanzu albani conclusively ya rufe magana salatul ghaib ba kofa ce budaddiya ba sai da dalili na shari'a da ta tabbatar da a yi a haka da. akwai waɗanda suke tsakatsaki wanda wannan abu ne na dubawa kuma yana ya halatta a yi shi abin da nake ta maimaitawa lalle waɗanda suke guluwi suke wuce gona da iri a kai irin wanda suke wasu don saboda matsayinsu na abin duniya ba ma matsayi na lahira ba wannan kan wuce gona da iri ne kuma kaga zai zama bid'a dan baya cikin aifin salaf to amma kaɗan kaɗan ɗaiɗai ko haka wanda ba yawaita zai yi ba lokaci lokaci dan an yi wa wani wannan ba laifi kamar yadda da yawa cikin malamai sun tafi akan wannan ra'ayi din ba su tsananta hukunci suka dora shi a layin bid'a din ba shi ma amma a wurin albani a ƙarshe wannan littafin abin da yanke ana yi wa mutum salatul ghaib ne idan a garin da ya mutu ba a yi masa sallah ba ko kuma ya mutu a garin mushrikai waɗanda ba musulmi ba ko kuma ɗin ya mutu a garin musulmin ba a samu gawarsa ba ko an riƙe gawarsa saboda wani dalili ko rikici ko faɗa ko ƙone shi aka ba a samu gawarsa ba waɗannan dalilai suna iya sa a yi wa mutum salatul ghaib Allahu alam to abu na sittin jama'a sai maganar neman gafara da yafiya ga mutane kala biyu kafiri ya halatta idan kafiri ya mutu ka ce Allah ya ji kansa Allah ya rahamshe shi ɗaya kenan na biyu sunfin mutane munafiki ya halatta idan mutum munafiki ya mutu an san munafiki ne a neman masa gafara a yi masa addu'a a ce Allah ya yafe masa ko Allah ya bashi gidan aljanna ya halatta ko bai halatta ba wannan shine gabar magana ta 60 a cikin wannan littafi na ahkamul janais yana da kyau mu kula mu fahimci gabar tana da muhimmanci akwai hadisai da ayoyi da aka zuma masu tarin yawa a kai amma akwai zamiya da zarmiya da wuce gona da iri da wasu mutane suke yi wanda ilimi ya kamata ya bayyana mana ina ya kamata mu tafi ba ra'ayi ko son zuciya ko kuma a'a ni haka na ga dama haka zan yi ba bismillah ku zo mu tafi wa tarumu salatu wal istighfar wa tarahum ala al kuffari wal munafiqin albani ya bude magana ya ce jama'a haramun ne yin sallah da istighfari ga kafiri da neman masa gafara ko munafiki me yasa aka shigar da munafiki li'anna al munafika kafirun aidan munafiki ma ma kafiri ne li'annahu yuzhiru islam wa yubtilu yana bayyana musulunci ne amma ya boye kafirci da zindikanci munafiki ba musulmi bane inda ya tabbata munafiki ne shi yasa aka loda su a layin kafirai Allah ma cewa a cikin alkurani innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira lalle munafikai suna kasan kasan wutar jahannama subhanallah kafiri fa kafiri kafiri a jahannama sai ya fi munafiki jin daɗi in ana jin daɗi in baka gane ba azabar munafiki ta fita kafiri ta fita arni dan a jahannama ma wutar ma su ne 'yan ƙasa ba ma 'yan sama da za su rinka dan shan iska ba 'yan ƙasa ai munafurci malam bai ba ba kyau Ka kai kokari kaka zama munafiki ayatul munafiqi salat idza haddatha kadhab in je zai magana sai yi ƙarya Allah ya da munafiki duk wanda ya zancen sa kullun ƙarya yake to wallahi ya sani cewa ya ma kimtsa ya gyara zama ya shiga layin su wa idza wa'ada akhlaf saba alkawari na masifa akwai yan fasi ina karfafawa don saboda ba wai da mutum ya saba alkawari daya biyu ya zama munafiki ba no wanda ya zama al'adarsa ɗabi'arsa saba alkawari ba a yin alkawari da shi ya cika shi ba ya yi in dai kayi da shi sai ya warware wa idza tumina khan idan an bashi amana kuma in Allah sa da sai ya cinye ta ba a bashi amana ya rike, amanar zance amanar magana amanar kuɗi amanar arziki amana komai baya iya rike amana amma fa da shi kuke sallah da shi kuke azumi da shi kuke salati da shi kuke tarawih da kuke zuwa gurin karatu da shi kuke komai amma waɗannan rukunai ba wai duka uku ba fa ko ɗaya ne mutum ya sifanta da shi a riwaya ingantacciya manzala ce kana munafiqan khalisan ya zama munafiki tataccen munafiki to annabi ya ce ko sallah bai halatta aiwa munafiki ba Eh, wannan albani kai ce ko sallah ba bi halatta ayu munafiki ba saboda an ce miki kafiri ne munafukai fa sune ne masu yi wa musulunci zagon kasa ga ƙarya innal munafiqina humul kadibun haka qur'ani yace munafukai su ne makareta ƙarya ƙarya la ilaha ula'i ولا ilaha ula مذبذبين بين zalika muzabdabina bayna zalik masu raba kafa suna can suna can la ilaha ula wala su ba can ko kuma ka ce wata fasarar in ka je can duk da su ake in ma ka je can ma duk su ake ya kuke lafiya ya gaji a lafiya lafiya ya al'amura lafiya kuna nan galo dai yana dariya ƙarya ba yake ba dariya yake ba nan din wuta ce a ciki baƙin zuciya ne ya kuke al'amura lafiya galo to alhamdulillah ka Allah sa albarka mun gode mun ji daɗi kuna tafiya zai tsitsi ne muku albarka na ma ya al'amura lafiya ya jama'a akwai komai dai kalau kuma gare ya aiki sai ya koma wajen masu gidansa ya ce ai na gama da su nifaka nifaka munafiki duk inda yake malam yana jin ciwo a cikin zuciyarsa yayin da musulunci ya samu ɗaukaka yasa malamai suke cewa duk wanda musulunci ya samu ɗaukaka ko musulunci ya samu nasara ko musulmi ya samu wani abu na alheri sai ya je yana bakin ciki baya so ko in general terms a dunkule baya son ci gaban addini to wannan alama ne na munafiki duk wanda duk abin da za a yi na addini sai ya je ya yi zagon kasa. sai ya sare sai ya girbe alama ne na munafiki akwai wanda shi kuma aikinsa ba yadda za a yi ya bari a taimaki addinin Allah ko a taimaki musulunci ba zai bari ba malam bai yadda ba sai ya fara da shi idan zai iya yi a fili kowa ya gani idan ba zai iya yi ba sai ya rinka yi a ɓoye ku gama shiri da shi da komai ya ma ba da shawara amma idan ya koma in Allah ya sa da shi ne zai je ya fara faskare wannan abun takar sai an zo a ce subhanallah wane da shi ba muka yi mitin da shi ba muka tattauna shi ba ya ba da shawara ya ce ai kaza kuma yanzu kuma shi ne aka ce ya ce kaza ce wallahi ya kai gaya mana kuma na so ku gane cewa shi munafiki ba fa a cikin kafirai yake samun sa ba yana cikin musulmi wataƙila ma sai ya riga kowa zuwa masallaci duk activities na addini da ake ba sa ƙasa suna zuwa akwai kasala tabbas a tattare da su la ya tuna salata illa kusala ba sa zuwa sallah face suna cikin kasala wala yazkuruna allaha illa qalila ba sa ambatan Allah sai kadan kadan din ma na kamo flash ne a dan fake a dan makale dan a ce su ma suna yi to duk wannan alama ne na na nifaka na nifaka wanda za ku yi magana shi kullum sai ga abin za ku yi sai ku ji akasi ya bayyana Ga shi kun yi kaza amma akasi ya bayyana to ka nisance shi eh, ina idan ya zo wuri kawai kai kokari ka sa bakin ka kwado ka rufe duk yanda zai buki cikin ka kakkai da kai magana yayi kawo ma labari munafiki akwai kawo labari ai kaza kaza kaza kaza ai kaza kaza kaza yana jiran me zaka tofa yana yi sai kana mmm Hmm, haka iyakaci abin da za ka yi kenan yana gamawa yana jiran kai shari ka ce Allah sauki ina da uzuri wallahi zan abin nan ka tafi ka bashi kuno Allah dole mu fahimci mutane jama'a idan baka fahimci mutane ba ba za su halakar da kai ko lauyoyi abin da suke faɗa a cikin wanda suke lauyoyi a cikin ko masu karanta lauyoyi akwai babi a cikin karatun lauyanci yanda ake koya wa lauyoyi kada mutum ya zama yana zama yana zubar da magana a ko'ina ko kuma wani ya zo kawai yana zuba ma labari yana baka magana yana faɗin magana kana ta sharri kana ta ƙari kana ta abin ai kaza kaza ma ne ayya suna da hanyoyi dubu ɗari miliyan ɗin banza na kama ka za a zo maka da wannan ɗin ɓarnar magana kawai ake so kai shi ya zama evidence a kanka malam yanzu abin da ake yi fa idan ana so a maka sharri sai a samu criminal mutumin da yake criminal ne ban san me zan ce criminal da wasu saboda akwai wanda ba sa jin turanci na'am mai laifi babban mai laifi ko dan ta'adda sai a same shi idan ana so a maka sharri mana sai a bashi lambar wayarka kana ji na sai ya kira ka a saita lokaci ai komai ya kira ka sai ya faɗi wata magana wanda wannan magana ɗin akwai hadari a cikinta in Allah ya taimake ka ba kai sharhi ba da ɗan dama dama idan ku tsautsayi ya ɗebe ka kai sharhi ka ce wani abu to is recorded sai an zo ana bincike za a ce ya wane ya wane ce wallahi baka san shi ba sai a ɗauko maka waya ce ai rana kaza lokaci kaza ai ya kira ka yaya aka yi ya kira ka a waya yaya aka yi ka dauka baka san shi ba karban wayarsa da kai kawai ka zama mai laifi ka zama kiriminal rim kuna a daure ka tafi da kai kawai shikenan haka ake wa mutane yanzu ana to shi yasa wani zaga an kira shi a waya an bai san waye ba baya dauka ba wai cewa ne ai haka ba amma ina gaya muku sharri sharri na munafukai a ƙasar nan ba a cewa komai amma yana da kyau kar mu zama don saboda muna da addini kawai ba ma lura da rayuwa yau da gobe akwai mutumin da wallahi ko kashi kake in ka ganshi zauna ka dambare kayanka ka je kai wanka daga baya Allah Allah nake gaya maka akwai mutumin da ko ta'aziyya kuka hadu da shi wuri kuna gaisawa da shi bar gudun da yake saboda in ya ka kuskure ya zauna da kai minti biyu minti uku to sai ya shafa ma bala'i Allah kiyaye mu amma kowa dai ya zama mai kwakwalwa mai tunani mai karanta mutane kowa kuma a cikin wannan rayuwar malam ana mu'amala ne da shi yadda yake wayayyen mutum yanzu a zamani shine kowane mutum in mutum miliyan ɗaya kake kake kasan su to kowa akwai yanda kake mu'amala da shi yanzu wani in shine in yazo zaka zauna kai hira da shi ku yi wasa da dariya ku sake amma wani in yazo da kun gaisa ya gaji a lafiya kalar shikenan kawai ka saka fuskar shanu ka san fuskar shanu ko ka taba ganin saniya tana dariya to haka ake da kun gama gaisa ka daure fuskar ka kawai ba ya kashin fada mutum tabarma ba da ya zauna ya gaji da zama ya tafiyarsa Ba ka da bukatarsa kuma baka saba wa Allah ba shikenan wannan riba ce ta kafa ya jama'a munafiki mu su ne matsalolinmu ko ba ka bane ba ko istighfari Allah cewa ya kara musu da matakin farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai Allah ba shi zabi ko yayi ko kar yi. amma yayi kar yi kar yayi ana nufin ko an yi ma ba amfani in ba ba ma babu to kaga rashin shi ya yafi alheri Allah ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun Allah ya ce kada kai sallah wa ɗaya daga cikin su da ya mutu har abada har abadan abada idan munafiki ya mutu kai mai sallah wala taqum ala qabri kakka tsaya akan kabarinsa munafiki bai da alfarmar da zaka je ka tsaya a gindin sa kai mai wata addu'a in dai ka yadda ka tabbatar munafiki ne innahum kafaru billahi wa rasuli sun kafirce wa Allah da manzon Allah bayan haka wa matu hum fasiqun sun mutu kuma suna ne suna fasikai sun zama kafirai ne saboda suna sukan shari'a sun zama kafirai ne saboda suna fada da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama munafukai sun zama kafirai ne don sun ce wai addini ya saba wa hankali suka ce addini ya saba wa zauki shine Allah ya nuni akan su am hasiban ladina fi qulubihim maradun allan yukhrija Allahu adghanahum ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول wallahu ya'lamu a'malakum manzo Allah kansa bai san su ba duka wallahi akwai wanda bai san su ba wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiquna haka Allah yake daga wanda suke kewayen ku suke gefan ku suke kusa da ku munafiquna akwai munafikai wa min ahli al-madinati a cikin yan madinan ma akwai munafikai maradu ala nifaqi manya manyan munafikai ne sun nuna sun dahu akan munafurci la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum Allah ya ce wa manzo Allah kai ma baka san su ba mu muka san su annabi Muhammadu kansa malam wallahi wasu munafukan bai san su ba kai yanzu kai ka isa a ce wai duk wani munafikin da yake tare da kai ko yake wajen ku ko ka san shi a ina manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisi sahihi wata rana ya kira Hudhaifa ibn al-Yamani sahibu sirrin sa kenan ya ce ya huzaifa dama duk dropbox din manzon Allah kenan huzaifa yanda yake zuba mai duk wani abu na sirri ya ce ya huzaifa ya zo ya zo yazo kaga wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani kakka rudu da sallar su da zuwa wurin karatun su da jihadin da ake tafiya da su da gaida marar lafiya da suke yi da zama a sahun gaba a masallaci da nuna suna tare da ni gaba su munafukai ne Allah ya gaya mun tun munafukai ne ba musulmi bane. idan ibada ne akwai wanda sun fi musulmin na kwarai ibada ya ce ba ruwanka da su ni ma haka kawai nake ganin su wannan abin da yake nuna mana ashe dole ne ka rayu da munafuki kuma yana gindinka ba yanda za yi da shi ah, to annabi ya ce gashi nan na san su me yasa annabi bai kore su bai kashe su ba dan kar a ce muhammadun yaqtulu ashabahu wanda ba sani ba sai ce sabban sani amma munafiki ba sahabi bane kafiri ne wala aka tukuikuye shi aka zuba shi a cikin musulmi kakkaru da ibadar su da komai Huzaifa ya nade takarda ya godiya ya tafi yana kallon kowa a <laughs> kwarai da gaske ina ganin ka ya san waye kai kai Umar dan Khattabi ka ji kishin kishin manzon Allah ya saki list bai tsaya ko ina ba sai gidan Huzaifa kar ka ga ladabi da gaisuwa dubu matsayi da daraja irin ta Umar dan Khattab mana da kima amma wallahi sai da zai na lallaba Huzaifa ce ya Huzaifa na hada ka da Allah a list din da annabi ya bayar dan duba mun akwai ne a ciki la ilaha illallah ina jin babu ku hango abin da na hango ba wato ka duba daraja irin ta Umar wai Umar fa yanda Umar yake wai shi ma iya jin tsoron wai kai ya zama munafiki shi yasa asar ya zo a cikin Bukhari malamai sun inganta shi mu'allaq ne amma sahihi ne manzo Allah ce ba wanda yake amintuwa a ran ya ji cewa shi ba munafiki bane sai munafiki duk wanda ya zo ya daki kirji ya ce ai shi wallahi ba munafiki bane kuma ya ji a ransa ya saki jikinsa cewa shi ba munafiki bane baya tsoron munafurci ya shafe shi to wannan shine alamar munafikin wa ma khafahu illa mu'min annabi yace ba wanda kuma yake jin tsoron munafurci sai mumini ma'ana mumini kullun taka tsantsan yake yi kada Allah ya sa shi cikin munafukai yana fara yin abu in ya fara ƙarya sai ya ci to astaghfirullah astaghfirullah kar mu shiga layin waɗannan mutanen da ya fara kare alkawari ɗaya biyu ɗaya biyu to sai ma zai istighfari to to kada Allah samu cikin waɗannan ba sa saba alkawari da ya fara cin amana sai ma zai tuba ina jin tsoro zai daina cin amana zai daina ƙarya zai daina saba alkawari dan kada ya zama munafiki kaga yana jin tsoron kai ya zama munafiki amma wanda ya saki jikinsa yana ganin shi ba munafiki bane to wannan shine munafiki haka asabin yazo cin bukhari Hudaifa ya dai wa Umar daman babu shi amma ya duba masa ya duba masa ya ce baka na amma fa kan wani ya sake zuwa daga gare ka eh gware ah, <laughs> ka san hali na dan adam ba mamaki umar din ma koma zai ce kai ka jefa a duba ka <laughs> wallahi ce wallahi ka je a duba sunanka <laughs> ka je a duba sunanka to idan aka yi haka wannan ya je wannan ma zai ce kai ka faje a duba ka daga ƙarshe har ya zama ma takardar ba ta da amfani kowa ma ya je an duba shi wani kuma a je a faɗe shi a gane shi to shi yasa ba zan sake gaya kowa ba kuma haka Uzaifa ya rike wannan sirrin akwai sirrukan annabi da yawa a hannunsa jama'a munafukai din nan sun zama munafukai ne saboda sun karyata addinin Allah sun saba wa shari'ar ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma Allah ya ce wa manzon Allah a cikin zukatansu akwai rashin lafiya kuma dan ma Allah ya bar abun a ɓoye ne bai bayyana ba Allah ya ce wa manzo Allah walau na sha'u la hum inda mun ga dama da wallahi za mu nuna maka su kenan bai san su ba sauran malam yakin Uhud ba aka zo za a tafi ba annabi ya ɗebi sahabbai sama da mutum dubu amma munafikan nan malam daga baya sahun baya suka bi suna cewa yanzu ku suna zuga mutane yanzu ku za ku bi Muhammadu ya ce a kashe ku ku zauna mana a cikin garin Madina in sun zo su zo same ku a gidajen ku in dai gaskiya ne wai ya ɗebe ku ya kai ku wani wuri wai uhud ku je a kashe ku a banza in kuka biye mutumin nan fa zai halakar da ku fa wallahi malam sai da suka zaftare mutum ɗari uku ɗari uku aka koma aka ya manzo aka ce ya rasulullah cikin jama'ar kafa an an zaftare mutum ɗari uku da wani abu gashi gashi su wani suke suke ta campaign a bayan ka ka duba tawaga guda ɗaya ana tafiya tare annabi yana gaba munafukai kuma suna nan suna ta faskari a baya sharrin munafiki kenan kuna tare da shi in ba sa ba unguwar ku daya in ba sa ba masallacin ku daya in ba sa ba makocinka ne in ba sa ba a gidanka Allah ya kiyaye a cikin yayanka samu ka. Allah ya kiyaye matanka su zama munafikanka ka? Ah, yanzu ba ku sani ba sai yanzu fa a zo a ziga wata mace ta aure ka amma wallahi security ce ai kwarai da gaske ai ya kamata mu fasa su mu tona dan su an gane wallahi mace za a kintsa maka mala samu yarinya lafiyayya kyakkyawa ce in ba kai ba wallahi sai kwata Ka ce ka, amma wallahi ka samu mai kaunarka wallahi tana kaunarka tana son ka ta toyewa ana amma kuma ya ce ta zo ta aure ka ka biya sadaki kai mata hidima kai komai amma fa tana kai rahoto saboda ana neman wani abu ake nema a tattare da kai ana so a san ka daka da waje sa yan ribi ribi yan yaye yaye kwashe kwashe din nan wata nan kwaje ta je ka kwaso maciji a buhu ya faffaskare ka ya sare ka ya maka illa baka farga ba ka yi a hankali zamani yanzu abin da yake ci yake gudana a duniya gaba ɗaya wallahi munafurci shine a gaba yanzu kasuwar nifaka ita take ci Allah kuma waɗanda suke munafurcin na yanzu su ne a gaba ƙasa in ba ta ma munafurci ma ba ta je ko ina ba kowaye ma kai ma in ma baka munafurcin ma ba za ma a san da kai ba za ma a yi tafiyan ma da kai ba ka duba yadda aka akasa gaskiya aka danne gaskiya aka karya a sama to munafiki dai baya so baya so a faɗi gaskiya to malam ya kawo mana ayoyi da dama da suke magana akan wannan da irin gwagwarmayar da aka yi da manzalar sallallahu da sayyidina umaru da kuma kokarin da annabi ya yi sallah wa shugaban munafikai shugaban munafukai ne amma annabi ya kokarin ya mai sallah sai na umar ya rike rigar manzo ce dakata to wani sati insha Allah ta'ala za mu ji me aka faɗa abinda muka faɗa na daidai za mu ce Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji ya rangwanta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh